wani karatu na musamman wanda rukuni ne wannan karatu cikin rukunan musulunci da mutum zai rasa shi ko ya yi ɓarin imaninsa shine imani da ƙaddara da a ce mutum ya yi imani da wannan ƙaddarar haƙiƙanin imani da bai hassada ba da bai wahal da kansa cikin rayuwa ba da ya yi imani da wannan hakikanin imani amma rashin yadda da wannan ƙaddarar ta sa mai hassada yake yin hassada rashin imani cikakke da wannan ƙaddarar ta sa wanda ke cin dunduniyar wa'insu yake cin dunduniyar wa'insu rashin imani da wannan ƙaddarar ta sa mutum yake wahal da kansa cikin rayuwa sai ya samu haramun ta ƙarfi da yaji tana gudu yana binta a baya wanda duk yana daga cikin rashin imani cikakke da wannan ƙaddara da mutum ya san wannan lamari na ƙaddara hakikanin sani da duk da ya abin da yake yi ba da bai wahal da kansa ba yanda ake cewa wai rabon kwaɗo baya hawa sama wannan haka yake matukar Allah ya ƙaddara ya tsara zai kai gare ka wallahi sai ya kai gare ka duk dabaran mai dabara duk hassadan mai hassada duk kyashin mai ƙyashi, duk sihirin mai sihiri duk tsafin mai tsafi wallahi in Allah ya ƙaddara sai ya kai gare ka ba wanda ya isa ya hana Allah ya kai wannan abin zuwa gare ka idan kuma Allah bai tsara ba bai shirya ba duk dabararka duk faɗi in tashinka duk shige-shigenka wa malaman tsubu wa kaza wa kaza duk duk abin da da za ka yi wallahi ba zai kai zuwa gare ka ba shi yasa wannan topic yana da kyau a gurguje 'yan uwa menene alƙaba ko kuma alƙadar wa'insu malima suna cewa babu bambanci tsakanin alƙaba'u da alƙadar amma wa'insu malumin sukan bambanta sukan ce alƙadar shine tsara wadda Allah ya yi amma bai zartar ba Allah ya shirya zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza wannan alƙadar kenan Allah ya ƙaddara ya shirya ya tsara alƙaba'u kuma zartawar da Allah ya yi, zartawar da Allah ya yi. a misali saboda zancen ya fito fili kamar duk wanda zai yi ɗinki, ai kafin ya yi ɗinki sai ya auna to wannan aunawar da zai yi shi ne da ma'anar alƙadar wannan ɗinkin da zai zo ya aiwata ne. da ma'anar alƙada ya zartai ya aiwatar kalmar alƙada a lugha tana da ma'anoni da yawa tana da ma'anoni da yawa wanda za mu karanto yanzu sa'annan mu koma a ma'anarta ta shari'a amma mu sani dukkanin momini ahli sunna aqidarsa ba za ta ginu ba har sai yayi imani da wannan asalin usul din tushe ne ginshiki ne foundation ne na aƙida ahal sunna wal jama'a wanda ba shi da shi ba ahal sunna ba ne shi yasa shekul islam ibn taimiyya kamar yadda yake cikin al'aqidatul wasitiyya shafi na ɗari da da bakwai. yana magana dangane da ahal sunna yace wa tu'minul firqatun najiyatu min ahli sunnati wal jama'ati bil qadari khairihi wa sharrihi yace al firqatun najiya tawaga marabauciya wacce ta tsira gobe alkiyama ahli sunna wal jama'a wannan tawagar tana imani da kaddara tana yadda ta tabbatar ta amince ta gazgata da kaddara alkhairin kaddara kuma da sharrinsa yan uwa a lugha idan an ce alqada yana da ma'anoni da yawa akan ce alqada bi ma'ana ihkamu amrin ihkamu amrin tabbatar da wani al'amari kyautata wani al'amari ihkam kyautatawa bi ma'ana itqanuhu ihkamul amri kyautata al'amari itqanuhu kyautata shi wa infazuhu li jihatihi da kuma zartar da wannan al'amarin ga ɓangarensa kaga kamar ma'anar alqada'u wal qadar kenan ya zo da ma'anoni a cikin alƙur'ani da yawa كما تكين سورة الإسراء القضاء يازو دم أنر الأمر كما يند الله كيف وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقضى ربك بمعنى أمر ربك بعبادته وحده لا شريك له كاغا وقضى بمعنى أمر kaga nan alqada'u bi ma'ana al'amr da ma'anar umarni sa'annan alqada ya zo a cikin Alƙur'ani kamar yadda yake cikin suratul hijr bi ma'anar inha an gane shine tikar da abu isar da abu ƙarshe kamar yadda daga cikin wannan faɗin Allah maɗaukaki وقضينا إليه ذلك الأمر كاغا وقضينا إليه ذلك الأمر أي تقدمنا إليه وأنهيناه كاغا وأنهيناه بمعنى تقدمنا إليه من غبات زواغ ونن الأمر من كيش كرشي شيني ما faɗin Allah wa qadayna ilayhi zalikal amr nan alqada ta zo cikin Alƙur'ani da ma'anar hukum alhukumu kamar yadda yake cikin surati taha faqdi ma anta qab bi ma'ana fahkum ma shi'ita kaga nan faqdi ma anta qab alqada bi ma'ana alhukm anan ay bi ma'ana isna' wahkum wafa'al ma shi'ita wa ma wasalat ilaihi yaduka kaga nan alqada bi ma'anar hukum ai ka hukunta abinda ga dama ka hukunta ka yi abin za ka zartar da abin da za ka zartar sa'an nan alƙaba cikin alƙur'ani ta zo da ma'anar alfarag an gane alfarag shi ne kammala abu an gane kammala abu kamar yadda yake cikin suratu fussilat faɗin Allah faƙada wunna sab'a samawatin fi yawmayn kaga nan alqada bi ma'anar farag ai faraga min taswiyatihinna sab'a samawatin fi yawmayn ai faraga min taswiyatihinna sab'a samawatin yani as-samawat kaga Allah ya kammala su ya daidaita su suka zamanto sammai guda bakwai cikin kwanaki biyu kamar yadda Allah ke faɗi cikin wata sura cikin suratul ƙasas. falamma qada musa al-ajal ai bi ma'ana faragha min al aufa. wal atammi ai yayin da annabi Musa ya gama ya gama lokacin nan cikakke da aka sa masa kaga ai faraga kenan anan anan alqada bi ma'ana faraga sa'annan al'ada ta zo ta zo da ma'anar al'ada bayarwa an ce ka yi abu kaza sai kai aikata shi ka ba da wannan abin kamar yadda yake cikin suratul baqara shi ma Allah ce fa'iza qadaytum manasikakum kaga fa'iza qadaytum alqada bi ma'anar ada anan ai addaitumuha wa faragtum minha ai kuka ba da ayyukan hajji kuka ba da su kun sauke nauyi kenan kuka bayar kuka kammala su shine ma'anar faɗin Allah fa'iza ƙabaitum ai addaitumuha kaga nan alƙaba a nan bi ma'anar ada sa'an nan alƙaba takan zo da ma'anar al'ilam shine shela sanarwa kamar yadda ya zo cikin suratul isra' الله يتي وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب أي تقدمنا وأخبرنا بني إسرائيل في الكتاب الذي أنزل إليهم أنهم يفسدون في الأرض مرتين كاغا أي منشيلا تامس من باس لاباري وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب منشيلا تامس من لا باري نن القضاء بمعنى i'lam anan hakan nan alqada takan zo da ma'anar almaut a cikin alqur'ani kamar yadda yake cikin suratul qasas Allah ce fawa kazahu Musa faqada alai bi ma'ana faqatalahu akan ce a larabci darabahu faqada alaihi ya buga shi faqada alaihi sai ya kashe shi kaga wannan daga cikin ma'anonin alƙaba sai mu koma alƙadar alƙadar bi tahariki dali wa taskiniha an gane alƙadar bi tahariki dal da yi wa dalin wasali ka ce alƙada kaga ƙada alƙadaru kaga alƙadar ko kuma ka yi taskini nata ka ce alƙadar ma'anarsa shine attaqa iyawa attaqa iyawa kamar yadda yake cikin suratul baqara Allah ya ce wa matti'uwunna alal musi'i qadaruhu ay taqatuhu kenan wa matti'uwunna Allah ya ce ku ji yadda su da'i alal musi'i qadaruhu ga wanda aka yalwata masa iya iyawarsa kaga ai taqatuhu iya iyawarsa kaga nan alqadar anan bi ma'ana at-taqa iyawa sa'annan alƙadar ta zo a cikin alqur'ani da ma'ana at tadhiq shine matsewa da kuntatawa kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ke faɗi a cikin suratul fajr Allah ce wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu amma idan Allah ya jarrabe shi sai Allah ce faqadara faqadara alaihi ai bayyaqahu alaihi kaga at-tadhiq kaga ai bayyaqa alaihi haka daga cikin ma'anar at-tadhiq qadar bi ma'ana at-tadyiq fadin Allah madaukaki cikin kissar annabinsa Yunus da Allah ya ce fa zanna allan naqdira alaihi wa'ansu suna fassarawa wanda kuma ba daidai bane cewa wai fa zanna allan naqdira alaihi wai sai yayi tsammanin ba mu da iko gare shi ai annabi ba zai wannan tunanin ba kaga ai fa zanna allan nudayyiqa alaihi shi ya dace da ma'ana at-tadyiq wato sai ya tsammanin ba za mu kuntata masa ba kaga saboda bayan Allah su ne wa Allah zato ne wanda suke ganin ta ɓangaren su alkhairi ne shi yasa fa zanna allan naqdir alaihi allan nudayyiqa alaihi kenan kaga wannan alqada a wannan alqadar bi ma'anar tadyiq an gane haka kamar wannan kenan cikin ma'anoninsu a lura da alƙaba da alƙadar sa'an nan sai ma'anarsa na shari'a alƙaba wal ƙadar kamar yadda ya zo cikin shifa'ul alil na ibn al-qayyim da kuma alƙaba'u wal qadar na sheikh al-mahmud shine taqdirullahi ta'ala al-ashiya'a fil qidam taqdirullah an gani tsarawar Allah ga abubuwa fil qidam tun a can tuntuni daɗaɗɗen tsarawa tintintini Allah ya tsara abubuwa wa ilmuhu subhanahu da kuma iliminsa shi Allah maɗaukaki annaha sata fi auƙatin ma'alumatin indahu cewa wannan abu da ya tsara ilimin Allah cewa zai kasance cikin lokuta sanannu a wajen Allah wa'ala sifatin makhsusatin sannan wa'annan abebaɗan da Allah ya tsara ya ƙaddara ya sani cewa za su faru a lokaci kaza a kuma siffofi keɓantattu wa ba'ana huli lizalika da kuma rubutawar Allah ɗin da yi wa haka Allah ya tsara Allah ya san za su faru cikin lokaci kaza sananne a gurinsa akan siffofi kaza akan yanayi kaza da kuma rubutawar da Allah ya yi wa mashi'atuhu laha da kuma ganin damar Allah ga faruwar wa'annan abebaɗan wa wuqu'uha da kuma afkuwarsu ala hasabi ma ha subhanahu wa ta'ala wa khalaqahu laha da kuma afkuwa wa'annan abebaɗan a bisa gwargwadon yadda Allah ya tsara su ya shirya su ya halicci wa'annan abubuwan ga su faru a yanayi kaza wannan shine alqada wal qadar shine kai imani tintintin Allah ya ƙaddara abubuwa Allah ya san su ya tsara su ya san lokacin da za su faru da a yanayin da za su faru da akan wa za su faru da a wajen da za su faru duk Allah ya sani duk Allah ya riga ya san da aka wannan shine akwai dalilai da yawa waɗanda suke nuni dangane da imani da kaddara kamar ka ɗauka cikin suratul qamar Allah ya ce inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar Allah ya ce lalle mu dukkanin wani abu mun halicce shi in ji Allah bi qadar da kaddara ka iya cewa da iyaka da lokaci da limit bi kadar da gwargwado bi kadar da lokacin da abin zai faru ko menene Allah ya riga ya halicci wannan abin a haka bi ma'ana qaddara Allah kulla shay'in fil azal Allah ya kaddar dukkanin wani abu tun fil azal wa katabahu subhanahu Allah kuma ya rubuta wannan abu zai faru daga cikin nusus waɗanda suke tabbatar da Allah ya tsara abubuwa Allah ya ƙaddara abubuwa cikin suratul ahzab Allah ya ce sunnatallahi fil ladina khalaw min qabl wa kana amrullahi qadaran maqduran Allah ya ce sunnar Allah ce cikin waɗanda suka gabata suka wuce kafin wannan lokaci sai Allah ce wa kana al'amarin Allah ya kasance qadaran maƙaduran, wato shiryawa ko abin shiryawa wa kana Allah wa maƙaduran. amrullahi haka al'amarin Allah ya kasance ƙaddara ne a tsarawa Allah ya riga ya shirya haka nan ka duba cikin suratu taha Allah ya ce fala sinina fi ahali madayana thumma ita ala qadari ya Musa ay annahu jaa muwafiqan li qadri ta'ala wa iradati ala ghairi mi'adin an gane cewa ya zo thumma ji'ta ala qadari ya Musa sa'annan ya zo yana mai dacewa da ƙaddarar da Allah ya tsara da kuma nufin Allah Allah ya riga ya tsara da lokacin da abin da zai faru da yanayin da abin wannan zai faru kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ke faɗi Allah ce faj'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum fa qadarna fa ni'mal qadirun ay ja'alna al-ma'a fi maqarrin fi maqarrin yatamakkanu fihi wa huwa ar-rahim mu'ajjalan ila qadarin ma'lumin qad alimahu Allah azza wa jalla wa bihi فقدرناه على ذلك تقديرا فنعم القادرون نحن أو قدرنا ذلك تقديرا فنعم المقدرون له نحن an gane akan a guda biyu kenan Allah ce muka san Allah ya ce muka sanya shi gurin wani matabbaci ankil wato wanda aka killace shine faj'alnahu fi qararin makin sai Allah ya ce ila qadarin ma'lum zuwa wani lokaci sananne aka sanya mutum ko wannan digon ruwan maniyyar a cikin wani waje da aka alkinta shi faj'alnahu fi qararin makin ila ƙadarin ma'alum zuwa wani lokaci sananne Allah ya ce faqadarna sai muka ƙaddara fa ni'mal qadirun Allah ce sai muka ƙaddara ma da masu ƙaddarawa. in ji Allah kaga ya zo a a guda biyu ko ka ce faƙadarna ko faƙadarna an gane Allah ce sai muka shirya muka tsara Allah ce madalla da mu masu tsarawa to kaga wannan yana nuna cewa dukkanin al'amari da ka gani Allah ya tsara shi Allah ya tabbatar da shi kamar yadda yake cikin suratul eh, furqan dai Allah ya ce wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdiran ai kullu shay'in mimma siwahu makhluqun marbubun wa huwa khaliqu kulli shay'in wa rabbuhu wa malikuhu wa ilahuhu wa kullu shay'in ta'ata qahrihi wa tadbirihi wa taskhirihi wa taqdirihi Allah ya ce shine wanda duk ya halicci duk wani ki mu tsara shi mutukar tsarawa bi ma'ana dukkanin wani wanda ba Allah dukkanin wani wanda ba Allah ba halitta ne na Allah sannan kuma Allah shine ubangijinsa shine mamallakinsa shine abin bautarsa babu wani abu face yana ƙarƙashin ikon Allah yana ƙarƙashin yassarewar Allah yana ƙarƙashin jujjuyawa na al'amura na Allah da yake da tsara abubuwa da yake wakala da kulla shay'in wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdiran kamar yadda Allah kuma ke cewa wa kullu shay'in indahu bi miqdar cikin suratul raad akwai nusus da yawa daga cikin hadisai hadisin jibril Allah ya tabbatar da tsira da aminci gare shi wanda annabi sallama ke cewa al-imanu an tu'mina billahi Wa wa wa وملائكته وكتبه wa tu'umina الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره kaga aka cikin wannan hadisin shahararre wanda wannan hadisin in ka duba imam muslim ya fitar da shi Sa'an nan wani hadisin imam turmizi ya fitar da shi imam Nasiru nasiruddin albani ya ce hadisi ne ingatacce zala sallallahu alaihi wasallama ya ce la yu'minu abdun hatta yu'mina umina bilƙadar khairihi wa sharrihi hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun li yukhti'ahu wa ma akhta'ahu lam yakun li yusibahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace mutum bawa ba zai yi imani ba har sai ya yi imani da ƙaddara alkhairinsa da sharrinsa har sai ya san duk abin da ya same shi to bai zamanto zai zai kuskure masa ba duk abin da ya same shi haka kuma duk abin da ya kuskure masa bai same shi ba to daman bai kasance zai same shi ba akwai hadisai da yawa kamar hadisin da aka karɓo daga Ali bin Abi Talib wanda wannan hadisi shi ma in ka duba Imam Muslim ya fitar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa la yu'minu abdun atta yu'mina bi arba'in يشهد الله إله إلا الله وأني محمد رسول الله بعثني بالحق ويؤمن بالموت وبالبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر شما wannan akwai sauran hadisai da yawa abu na biyu da za mu tattauna shine maratibul qadar maratibul ƙadar, mu sani tun a farko kamar yadda hadisi ya tabbata farkon abin da Allah ya fara halitta shine alƙadari Allah ya ce masa uktub rubuta ya ce ma aktubu me zan rubuta Allah ya ce uktub ma huwa ka'inun ila yawmil ƙiyama rubuta duk abin da zai kasance har zuwa tashin alƙiyama. an gane to kaga wannan kenan haka kamar hadisin shahararre inna ahadakum Yi juma'u fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa haddai zuwa ƙarshe kaga a wajen Manza Allah ya faɗi yace fayursalu ilaihi malakun sai a aiko masa mala'ika wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katibi rizqihi wa ajalihi wa amalihi sannan wa shaqiyun am sa'idun au sa'idun za a zo a rubuta ajalin mutum kwana nawa za ka yi a duniya an riga wallahi an zarta an tsara hatta hadisin da manzala sallama ke cewa wanda ke so Allah ya yalwata masa cikin arzikinsa ya ƙara masa a kwanakinsa ya sadar da zumuncinsa nan maluma suka ce a'a rubutun guda biyu ne bisa ƙarƙashin yam'ullahu ma ya sha'u wa yusbit nan malama suka ce a'a guda biyu ne rubutun akwai abin da Allah ya rubuta a lauhul mahfuz wanda mala'iku ma ba su san shi ba shi wannan baya canjawa da'iman haka yake amma bisa shiryawar Allah a can a nan in mutum ya sadar da zumunci to anan Allah ya tsara na hannun mala'iku cewa in ya sadar da zumunci za a ƙara masa cikin kwanakin nan kaga Allah can ya rubuta na lauhul mahfuz cewa daman zai sadar da zumunci kuma za a ƙara masa wannan kwanakin to don haka na hannun mala'iku shine in yayi sai a ƙara masa bisa ƙarƙashin faɗin Allah yamhullahu ma ya sha'u wa yusbit nan wa'insu malaman suka ce a albarka za a sa masa cikin wannan kwanaki nasa aikin da zai yi shi a kamar wata ɗaya sai a sa masa albarka cikin wannan aikin ya yi shi a sati ɗaya dai kaga akwai zantuka na malima sa'annan abu na biyu da za mu tattauna shine maratibul qadari matakai na wannan ƙaddarar matakai na wannan ƙaddarar malama suka ce matakai na kaddara guda hudu ne na farko al'ilmu ilimi Allah ya san dukkan abin da zai faru na biyu alkitabatu Allah bayan ya sani kuma sai Allah ya rubuta wannan abin na uku almashi'a sai Allah ya ga damar wannan abu ya faru sannan zai faru na hudu shine alkhalqu sai Allah kuma ya halicci wannan abin kaga da Allah ya sani tun fil azal sannan Allah ya rubuta sa'annan Allah ya ga dama wannan abin ya faru din bisa ikonsa ne an gane bisa yaddarsa ne wannan abin zai faru sa'annan kuma Allah sai ya halicci wannan abu daga ciki almartabatul ula mataki na farko shine al'ilmu maluma suka ce wannan al'ilmu wannan martabar tana lazimta abubuwa al'amura guda uku abu na farko shine ilmullahi bima kana fil madi min akhbaril khalqi ilimin Allah game da abin da ya wuce Allah ya san abin da ya wuce na labarori na halitta wa anna Allah azza wa jalla lam takhfa alaihi khafiyatun fi ma mada lalle Allah babu wani mai ɓuya da take ɓuyawa Allah cikin abin da ya gabata duk abin da ya gabata ba abin da ya ɓuyawa Allah Allah ya san wannan abu abin da ya faru a can Allah ya sani kamar yadda Allah ya faɗi cikin ƙisar annabi Musa cikin suratu taha Allah ya ce قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى قال فما بال القرون الأولى فرعون يتشاء yaya labarurrukan karnoni na farko qala fa ma balul ula sai annabi Musa ya bashi amsa qala yace ilmuha inda rabbi sanin su na gurin ubangiji na abin da ya wuce kenan fi kitab cikin wani littafi la ya billu rabbi ubangiji na baya batal lissafi kai ne in kana lissafawa zaka bace amma Allah baya ɓatan lissafi la yadhillu rabbi wa layansa. kuma Allah baya mantuwa kai ne kake manta abubuwa Allah baya mantuwa sa'annan suka ce abu na biyu bayan Allah ya san labarurruka na baya sa'annan abu na biyu alimallahu azza wa jalla bi kulli ma huwa waqi'un wa hadisun al'ana suka ce abu na biyu shine Allah ya san duk abin da ke afkuwa yake faruwa a yanzu nan bayan ya san na baya wanda yake faruwa a yanzu Allah ya sani shi yasa manuma suka ce wannan lamari dole mu imani da cewa Allah ba wani abu da ke ɓuyan masa a yanzu yanzu bayan ya san na baya to na yanzu ma duk yanayin da ake ciki Allah maɗaukacin sarki ya san wannan yanayi dole ne duk abin da ke faruwa Allah ya sani a yanzu yanzu bayan ya san na da da ya faru kaga kai ai baka san na da ba sai dai a baka labari haka Allah hatta annaba Allah ba su labari yake wa ma kunta ladayhim id yulquna aqlamu id yulquna aqlamahum ayyuhum yaktulu maryam haka Allah ya ce wa ma kunta ladaini idh yahtasimun sai dai Allah ya ba su labari wannan ke nuna ma ilimin Allah daban yake da ilimin bayi shi ilimin Allah la ya tajaddad ba wai ilimin ka bane ya tajaddad kai duk lokacin da kake research ƙara bincike kake kake ƙara gano wani abu haka ilmuka yalhaqu nisyan wa ilmullahi azza wa jalla la yalhaqu wan nisyan iliminka mantuwa takan iya haɗuwa da shi kakan iya sani kuma ka manta amma ilimin Allah fala mantuwa baya haɗuwa da ilimin Allah shi yasa to Allah ya san abin da ke faruwa a yanzu kuma ya san abin da ya faru a baya na uku kuma alimallahu Mm. bima ya kunu fil mustaqbali Allah ya san abin da zai faru a nan gaba kaga ya san na baya yanzu ya san na yanzu da ake ciki sa'an nan kuma ya san wanda zai zo a nan a baya shi Allah subhanahu wa ta'ala la takhfa alayhi khafiyatun babu wani mai buya da ke buyar wa Allah ya bi kulli shay'in Allah ya san dukkanin wani abu shi yasa Allah ya faɗi cikin suratul an'am Allah ya ce wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi zulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitab Allah ya ce wa ma tasqutu min warqatin babu wani ganye da ke faɗowa illa ya'lamuha face Allah ya santa za ta waɗo a wannan lokacin Allah ya sani wala habbatin ko kuma wata ƙwaya fi wulumatil ardu wacce take cikin duwun ƙasa Allah ya sani wala ratbin ko ɗanye ce wala yabisin ko kuma bushashe ne illa huwa fi kitab ko illa fi kitab an gane ayat kenan illa fi kitab a ce yana cikin littafi Allah ya sani ya san zai faru ana kiran sallah afuwan da Allah Allah Allah Shalom. Na'am. Afuwan da Allah. An gane. Kamar yadda muke faɗi wato Allah ya san abin da ya faru ya san abin da yake faruwa sa'annan ya san abin da zai faru a nan gaba. Akwai ayoyi da yawa sa'annan akwai hadisai da yawa. kamar yadda Allah maɗaukaki ke faɗi cikin suratul Luqman Allah ce inna Allah huwa ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghaysa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun wa ma tadri nafsun ma za taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allah alimun khabir kamar faɗin Allah maɗaukaki inna ma ilahukum Allahu labi la ilaha illahu wasi'a kulli shay'in ilma Allah ya san dukkanin wani abu kamar faɗin Allah maɗaukacin sarki kutiba alaikum alqital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun Allah ya sani ku ba ku sani ba daga cikin dalilai na hadisa annabi sallama kamar hadisin abdullahi dan abbas wanda bukhari da muslim duk sun fitar da shi su ilan nabi sallama an auladul mushrikin an tambayi manzan Allah dangane da 'ya'yan mushrikai fa qala sai manzon Allah yace Allahu a'lamu bima kanu amilina Allah shi ya san abun da suka kasance masu aikata shi wato Allah ya san abin da za su aikata in ma sun rayu din an gane kamar yanda wani hadisin na abu huraira Allah ya ƙara masa yadda wanda imam bukhari da muslim shi ma duk sun fitar da shi annabi sallama ke cewa ma min mauludin illa wa yuladu ala al-fitrati fa abawahu yuhawwi yuhawwidanihi wa yunassiranihi aw yumajjisanihi kama tun tajul bahimatu bahimatan jama'a hal tuhissuna fiha min jada'a thumma yaqulu abu hurairata fitrat allahi allati fatara an-nas la tabdila li khalqi illa dhalika ad haka akwai hadisai da yawa wanda Allah maɗaukacin sarki ya san duk ya san duk abin da zai faru bayan wannan sai abu na biyu alkitaba Allah ya rubuta dukkanin abin da zai faru kamar yadda shekul islam ibn taimiyya a cikin al'aqidatul wasatiyya ke cewa sun makataba Allah fil lawhil mahfuz maqadir al khalqi sa'annan Allah ya rubuta cikin lawhil mahfuz kaddarori na halitta fa'awwalu ma khalaqa Allahu alqalam farkon abin da Allah ya fara halitta shine alqalami fa qala lahu sai Allah ya ce da wannan alqalamin uktub rubuta qala sai wannan alqalamin ya ce ma aktubu mai zan rubuta qala sai Allah ya ce uktub ma huwa ka'inun ila yawmil rubuta duk abin da zai kasance zuwa ranar alkiyama yace fa ma asaba al insana duk abin da ya samu mutum lam yakul li yukhti'ahu bai zamanto zai kubce masa ba wa ma akhfa'ahu duk kuma abin da ya kuskure masa bai same shi ba lam yakun li yusibahu to bai zamanto zai same shi ba daman wannan abu jaffatil aqlam alqalima wanda aka rubuta kaddara sun bushe wa tuyati suhufu an kuma nannaɗe takaddun ma an gama komai kenan shi yasa Allah ya riga ya rubuta duk ƙaddarar halittu tun kafin ya halicci sammai da ƙasai da shekara dubu hamsin an gane Allah ya riga ya rubuta cikin lauhul mahfuz kamar yadda Allah ke cewa ma farratna fil kitabi min shay thumma ila rabbihim yuhsharun Allah ce ba ba komai ba cikin littafi cikin lauhul mahfuz kenan hakan kamar yadda yake cikin surat yasin Allah ya ce wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin Allah ce kowane abu mun rubuta shi fi imamin mubin shine lauhul mahfuz mun rubuta shi cikin lauhul mahfuz kamar yadda yake cikin suratul qamar Allah ya ce wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustatar eh, mustatar bi ma'ana maktub an riga an rubuta shi karami da babba wa kullu saghirin wa kabirin dukkanin karami da babba mustaqar abun rubutawa ne to an riga an rubuta shi kamar yadda Allah ke faɗi cikin suratu taha mun karanta wannan ayar kamar yadda yake cikin suratul hajj Allah ya ce alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi samai wal ard inna zalika fi kitab inna zalika ala Allah yasir baka sani bane lalle Allah ya san abin da ke cikin sammai da kasai lalle hakan yana cikin littafi akan mai sauki ne ga Allah bayyana yadda Allah ke cewa wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu mabudan gaibu suna wajen Allah ba wanda ya san su sai shi ya'lamu ma fil bardi wal bahr ya san abin da ke wajen teku ya san abin da ke cikin teku wa ma tasqutu min warqatin babu wani ganye da ke waɗowa illa ya alamu hafa ce Allah ya santa wala habbatin babu wani ƙwaya fi zulumatil ardi wata take cikin duhun ƙasa wala ratmin wala yabisin illa fi kitabin mube hakan na akwai ayoyi da yawa Allah ce wallahu khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa ja'alakum azwaja وما تحمل من أنثى ولا تضوع إلا بعلمي وما يعمر من معمر ولا ينقص من أمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير دكان كومي الله يا ربوتا دكان كومي الله يا ربوتا هكا bayan Allah ya rubuta mataki na uku shine almashi'a dukkanin abin da ke faruwa yana faruwa ne da ganin damar Allah duk abin da ke faruwa daga cikin abin da Allah yake son sa ne a shar'ance ko kuma Allah ke kinsa a shar'ance kamar kafirci mai kafirci kamar kangarewan mai kangarewa kamar lalacewan malalaci kamar tsafin mai tsafi shi bai isa ya ta ƙarfi ba ya faru ne bisa ganin damar Allah kamar imanin mai imani sallan mai sallah bautan mai bauta duk ya faru ne da ganin damar Allah amma wancan Allah ya ba shi dama in ya ga dama yi wa Allah ɗa'a in ga dama ya saba wa Allah yana da ikhtiyari nasa inna hadaina sabila imma shakiran wa imma kafuran Allah baya tilasta wa mutum dole sai ya saba masa ma Allah ya kaddara ya ba shi dama kuma kuma daman tun kafin Allah ya kaddara din Allah ya san in ya zo duniya wannan saba masa zai Allah ya riga ya sani ba Allah ya yi karfa karfa bane ya lazimta dole in ya zo duniya ya saba a Allah din an ya san abin da zai faru a gaba ya san niyyan me shi ya san aikin me shi ya san rayuwar me shi in mai da'a ne Allah ya sani in mai sako ne Allah ya sani in kafiri ne Allah ya sani in mumini ne Allah ya sani shi yasa Allah baya karfa karfa Allah ya ba mutane dama su aikata alkhairi ko su aikata sharri shi yasa in ka aikata sharri to kai ne ka aikata ba ruwan Allah haka in ka aikata alkhairi to kai ne ka aikata babu ruwan Allah amma dai Allah shi ya kaddara kowane abu Allah shi ya tsara kowane abu kuma Allah bai zalunci kowa ba hakan mai da'a yana da'a ne da taimakon Allah an gane saboda ya aikata abin da yake so ya nufaci aka sai Allah maɗaukacin sarki ya taimaka masa ya aikata amma wanda ya saba wa Allah Allah dai ya ƙaddara ya ba shi dama saboda ya san abin da zai yi da haka to shi ya je ya yi da kuma Allah ya ga daman ko da ya so ya yi ɗin sai Allah ya datsa hanyar yin kuma ba zai ba yasa lalle lalle a kula abu na uku shine almashi'a ganin dama shekul islam ibn taimiyya yake cewa kamar yadda yake cikin alaƙidatul wasatiyya yace wa amma darajatu thaniya yace amma mataki na biyu yace wa hiya mashi'atullahi nafidatu wa qudratuhu shamilatu ina ganin za a tafi sallah duk abin da muka yi daidai Allah ka bamu mu lada muka samu lokaci ma karasa subhanaka allahumma rabbana wa bi'amdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi